Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. duk da cewa a yau mata suna da damar fafatawa a fannonin rayuwa har ma su jarabar shugabanci a wuraren ayyukansu al'adar dan arewa a game da ya mace a ko da yaushe ita ce ta kasance karkashin kulawar wani namiji ko da ko tana aiki ko sana'a To a yau shirin ciwon ya mace zai yi waiwaye ne wanda bahaushe ya ce adon tafiya akan wani al'amari mara daɗi wanda ya auku a jihar Kano ba domin tattauna batun ba amma sai dai don tattauna abubuwan da suke kewaye da wani al'amari domin kiyaye aukuwan makamancin wannan al'amari nan gaba. domin tattauna wannan maudu'i kun karɓi bakuncin malam adamu garba muhammad fatima muhammad da kuma rukayya muhammad harun yar gidauniyar women on stage initiative zan fara da kai malam adam mu taɓo batun kulla alaƙa tsakanin mace da namiji musamman a arewa babu laifi kula alakar kauna ko soyayya tsakanin mace da namiji amma masu iya magana sukan ce soyayya takan sa mai yin ta baya jin komai sai abin da zuciya ta raya masa shi wannan al'amari da muka tsinci kanmu zan iya cewa arewacin najeriya da ya shafi mata ko in ce 'yan mata ko kuma abu ne da kuma ake ta samun matsaloli ga maza ko in ce ga mata musamman a wurin abin da ya shafi zamantakewa cewa duk da dai ba za a ce wai soyayya ba faɗa amma dai dole wani lokaci a faɗa abu yanda yake dan an ce babu abin da yake kawo alaka sai da wata kwakwaran dalili shine yake sa mutum ya samu wani alakar da zai kai ga mutum ko wani abu tun da kamar inda mawaki dan mara ya bari ina ruwan wani da wani in ba dalili ba su kuma yana da dalilin sa yawanci saurayi da budurwa abin da ke kawo su su zama kusa ya tana ɗaya daga ciki sannan kuma aka akan iya samun abota ko kuma irin aboki na ba da shawara. Bari mana adan zan dan dakatar da kai anan amma zan dawo daga baya. Gare malama Fatima. iyaye mata su suka fi kusanci da 'ya'ya mata wasu matakai ya kamata mu ɗauka lokacin da aka ce babu mahaifi sai mu matakai dai da ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na mata in ya zo ga kan 'ya'yanmu mata yana da yawa a soma da rashin uba a rayuwar mace abu ne mai wahala musamman yarinya da ta taso ta shaƙu da mahaifinta ya tabbata yana biya mata buƙatunta da ya san cewa ya dace tana buƙatan kuɗi a makaranta zai bayar tana so ta siya ɗan wani abu nata na 'yan mata zai bayar. tana bukata ta ga canji a hannunta zai bayar. to kin ga mm, ba uban nan akwai matsala sosai kuma uwa tun da ita ce kadai ta zama uba da uwa dole za ta fuskanci abubuwa da dama abin da ya sa ce za ta fuskanci abubuwa da dama shine rayuwar ya mace ba wanda zai kula da ita kamar mahaifi ko da a ce mahaifin bayi raye da matsala saboda za ta dinga abin da ta ga dama musamman kuma a ce ba su da shaƙuwa da mahaifiyan yadda suke da shaƙuwa da mahaifin. Malamar Rukayya, wani irin tararraki mata suke tsintan kansa a ciki sa'ilin da aka ce sun rasa mazan su. ta Abu na farko kowanne yana faruwa kuma kowanne abu ne mai ciwo wanda kowanne akwai matsalolin da ake fuskanta. Wasu za a bar su a bar musu yara, mai gida zai rasu ya bar yara wanda kuma ɗaukan nauyin wannan yara tarbiyyarsu abu ne mai wahala da zai zama a kan uwa dole ne zata fuskanci shiga wani yanayi ko kuwa aure ya mutu a zo a barki da yara ku rabu da miji kuma kula da yaran a ce a ƙarƙashin ki yake shi ma wani abu ne wanda gaskiya akwai wahalan sha'ani kowace mace za ta rasa abokin zama ko ta hanyar mutuwa ko kuma ta rabuwan aure tana buƙatar mai tallafa mata wanda zai taya ta kula da tarbiyyar yaranta har su kai wani lokaci amma barin ragamar duk ɗawainiyar yarinya a gun saurayinta gaskiya ba abu bane mai ballewa kuma ba al'ada bane na malam bahaushe har ila yau na dagare kan malam adamu mafi akasarin lokuta idan mutane suka ga mutum yana yin wani abu da yakan iya zama matsala nan gaba ba kasafai suke jan hankalinsa ba sai idan wani al'amari ya faru su fara ƙananan maganganu. To, zan ɗauki maganan abun da ya faru kwanan nan a Kano wato na rasuwan baiwan Allah Ummi wanda suka yi soyayya da shi wannan bawan Allah ɗan China. Ba wai dan ina so in kawo misali da ita ba to amma misali ne wanda wanda yake kusa-kusa da abin da ya faru ina ganin kamar idan na yi magana a kai mutane za su fi fahimta So abin da nake kokarin in faɗi a nan shine ita malama ummi ta gamu da ajalinta ne a dalilin wannan soyayya. To amma ni ina so in ɗauki abin da faɗi ne in yi magana akan ni abin da na fahimta ga rayuwa musamman a arewa da sauransu. Wasu za su ce laifinta ne, wasu za su ce laifin iyayenta ne ko za su ce laifin shi wannan bawan Allah ne to kuma wane ne mai laifi mu ajiye laifin kowa mu ɗauki abin nan mai nazari a kai kuma mu ga menene mafita a ciki in ma ka ce laifin ta ne za mu iya ɗaukowa abin da yake kawo irin wannan matsalan na ɗaya ita malaman ummi kamar yadda ake magana iyayenta mahaifiyarta na nan to kusan cewa ko a musulunci ko a ƙasar hausa ko a ma ina ne da sauransu mace idan ta riga ta yi aure kuma tana ƙoƙarin sake aure to ita tana da hakkin ta zaɓan ma kanta miji amma idan auren farko ne iyayenta su suke da alhakin zaɓan mata miji amma fa mu sani cewa ko da ma a lokacin da za ta yi aure na biyu ne idan iyayen sun ga mijin bai dace da ita ba za su iya ba ta shawara matukan kuma ita tana jin maganan su za ta amince da abin da suke so yi kuma su yi Malama Fatima na dawo gare ki game da shakuwar uwa da ya. Kin ga ya kamata akwai inda dole mahaifiya za ta gaidin yarinya ta gaya mata oke ki bi nan ki bi can kar ki yi haka idan kika bi nan zai zama miki matsala ita ma yarinyar ya zamana tana da sakewa da mahaifiyarta har su communicating abin da bata fahimta ba in ta yi hira da mahaifiyarta mahaifiyarta za ta gyara mata to amma sai zo ya zamana cewa babu wannan shakuwa kuma batun samun wanda zai sa ido ya kamata ko daga yan uwan mahaifin ko kuma daga yan uwan mahaifiyar akwai mai sa ido da ke namiji ne ya san inda zai bi da ita saboda ta san cewa akwai mai sa mata ido zai taimaka ma wannan yarinya saboda wasu abubuwan ko za ta iya yi ko kuma tana da niyan yi wannan abun cewa akwai wani namiji da yake sa mata ido zai sa mata shakkan ta yi shi kai tsaye a zamanin yanzu gaskiya ba a haka za a bar mace ita kadai ta yi ta fama in ya zo ya zama damuwa kuma sai ya zama na abin magana wannan tambaya ta ce malamar kayya kowane dan adam yana da bukatu ne da kullum kuma wasu suna ganin cewa a arewa masoya ba su iya mai da hankali wajen fahimtar juna ba sai sai an shiga daga ciki a gano wasu halayen da ba a san da su a baya ba saurayi ya zo neman yarinya kawai daga an fara soyayya duk abin da kika sani kawai shine Mai saurayi ya siya miki wannan ya kai ki can ku fita ya zo hira wannan da ba shi bane abu mafi muhimmanci abin mafi muhimmanci shine idan saurayi ya zo neman auren yarinya abin da ya fi cancanta aiki na nake a zauna a fahimci juna sannan ta nan ne za a yi tunanin eh wannan rayuwar da za mu yi na gaba zai tafi mana malama fatima na dakatar da ke ɗazu misali idan mace ko tana da aure ko ba aure ya dai mallaki hankalin kanta tana da mahaifi da suka shaƙu da shi kuma allah ya zo ya mai rasuwa ko mahaifiyar duka ta rasa iyayen nata ko ta rasa ɗaya musamman mahaifinta kuma shine abokin shawaranta sai ta rasa shi dole sai ta nemi wanda za ta iya sakewa da shi ko kuma dole wani zai nemi hanya da zai shiga rayuwanta ya zama mata kamar wannan mahaifin nata da ke shi ne abokin shawara kuma in har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya to akwai matsala kuma ta wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita haka akwai matsala saboda menene mataki na biyu da za ta ɗauka shine ta nemi wani abinci da zai zama mata abokin shawara mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.